Taron wanda ke matsayin wata haɗuwar shekara-shekara ya zo ne a wani lokacin da Majalisar Ministoci ta ba da sanarwar shirin kafa ma'aikatar Agence Nationale de la Population wacce za ta mai da hankali wajen samo hanyoyin takaita yaduwar jama'a a ƙasar da aka ayyana a jerin ƙasashen duniya mafi fama da ɗabi'ar toya haƙƙin mata. Dalili kenan batun 'yancin mata ya ɗauki hankula a haɗuwar ta wannan karan. Madam Miko Fatima Umar na daga cikin malaman da suka hau mambari. Dama mun saba idan mun ga matsala ta Mamayin al'umma irin wa'in ga hali muna riƙen wannan fursa muna kiran mata yan uwanmu musulmai mu domin faɗakar da su game da abin da ya shahi matsalolin mu na addini da rayuwa ta yau da gobe mun gani ko Allah madaukakin sarki ya ce maza suna tsaye akan mata kuma laisa zakar kal unsa namiji bai kama da mace to yanzu ana nema a kawo daidaici tsakanin ya mace da namiji a nan gaba ne majalisar rokokin ƙasa za ta nazarci wannan kuduri saboda haka malamai magada annabawa suka fara yunkurin tunatar da 'yan majalisar nauyin da ya rataya a wuyansu su tuna da amanar da muka basu su wannan deputoci namu kenan su tuna da amanar da Allah madaukakin sarki ya aza musu kuma su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kowane namishe je nemi ilimi ya san kayan ka dauko amana iya mutane ka san menene rataya kanka na hakukuwa kai ma mace ki san menene rataya kanki na hakukuwa da kuma nauyin da ya rataya kanki yawaitar mutuwar aure yana daga cikin matsalolin da ke cinyewa jama'ar nishar tuwo a ƙwarya inda bayanai ke nunin abin na ƙara ta'azzara a kowace shekara mafarin baje maudu'in haƙƙin ma'aurata a kan teburin wannan haɗuwa limamin masallacin amir sultan da ke birnin yamai sheikh muhammad sadis abdulrahman na daga cikin waɗanda aka gayyato domin yin wannan tunatarwa in akwai wata shari'a da ta martaba mace a matsayin mata a gidan aure ko a matsayin uwa ko a matsayin ya ko a matsayin ya ko a matsayin kanwa to babu kamar musulunci to akwai matsala kamar yadda muka ce tsakanin bambamce al'ada da kuma haƙƙi ko kuma mu ce kyautatawa da kuma abin da yake alhaki to wannan yake kawo mafi yawancin matsalolin da mata suke ciki a yau na rashin samun haƙoƙinsu da ya dace a cikin zamantakewa da kuma rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali da ma wasu abubuwa da wasu da suke gani irin na tozarci da walakanci a cikin gidajen aure to mafi yawanci shi a ɗauki waɗannan abubuwan a ɗora alhakinsu kan addini to don haka shi yasa wannan taron muka yi a yau don mu barrantar da addini daga abin da bai shafe shi ba aurar da yaran da basu kosa ba da auren dole wasu matsaloli ne da hukumomi suka bayyana a matsayin abubuwan da suka hana Nijar samun ci gaba yayin da yawan haihuwa ke zama cikas ga magidantan da ba su da halin ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan da suka haifa sakamakon tarin dalilai masu nasaba da matsanancin yanayin talaucin da ƙasar ke fama da shi dalili kenan mahukunta suka fara yunkurin yi wa tufka hanci sai dai wasu 'yan nishar na ganin abin a matsayin wanda ya wa addini da al'ada sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar